Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ma sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yau talata biyu ga watan takwas na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. To Maryam wata hukumar bincike a Najeriya ta ce tana so a gano sojan da suka kashe 'yan shiya a Zaria a yi musu shari'a. dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republicans donald trump a na amurka yana na yana ta kokarin sa daga wani rikici da ya fada da ya shafi musulmi sannan a jihar texas tana amurka an kafa doka ko kuma an ba da umarni cewa kowa zai iya daukar bindigarsa har da ɗalibai su je cikin ajujuwansu da ita to allah ya kyauta A shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta mai da cibiyoyin horas da yaƙi da ta'addanci zuwa arewa maso gabashin ƙasar za ku ji dalilin yin hakan. Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan matakin inganta tsaro da gwamnatin Najeriya ke shirin ɗauka a tashashin wato sauka jiragen sama na ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto a wato da ke nuna rashin jin daɗin wasu malaman makaranta na kwantaragi a jamhuriyar Nijar game da matakin mayar da su ƙarƙashin ƙananan hukumomi da gwamnatin ƙasar take shirin yi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo. Amma yanzu dai sai a gyara zama a ji labaran duniya. To jama'a barkanku da wannan lokaci. Wata hukumar bincike a Najeriya ta ce ta gano cewa lalle sojojin Najeriya din sun hallaka 'yan shiya 348 saboda haka tana son a gurfanar da masu hannu a cikin kisan a gaban shari'a a hukunta su. Hukumar binciken ta faɗa a cikin rahotonta da aka wallafa shi jiya Litinin cewa sojan Najeriya sun kashe waɗannan mutanen ne a cikin samaman kwanaki uku da suka kai a kan birnin Zaria wanda ta ce kan haka ne take son a banka da ainihin su sojojin da suka yi kisan a yi musu shari'a a cikin watan disamba shekarar da ta gabata ne da yawan al'amari ya faru a can birnin na zazzau lokacin da sojojin suka auka wa hedakwatar madugu yan shiya din shek ibrahim zakzaki kuma akwai wani soja ma daya da shi ma ya rasa ransa kuma shi shehun an ji masa rauni rundun sojan najeriya dai ta ba da hujjar kai hana a bisa dalilin cewa yan shiya din sun nemi su kashe babban kwamandan sojan na najeriya ne wata tawaga ta 'yan majalisar dokokin kasar turkiya da ta dira wato ta dira kai kan birnin na washington dc domin matsa su shugabannin amurka lamba na cewa su bari a mai da wani shehin malami na turkiya din a can kasar tashi ta asali turkiya din kenan a tuhumce shi da laifin kitsan makircin yunkurin juyin mulki nan da aka so a ya kwanakin baya amma wanda ya ci tara ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin turkiya din kamil aidin ya ce suna fatar ganin amurka kanta ta ɗauki matakai akan shi wannan malamin mai suna fetullah gulen ta hanyar sa a kama shi ko kuma dai a haramta mishi gudanar da hidimominsu ne da kullum a nan amurka to dangane da wannan bukatar na 'yan majalisar ne na ganin cewa amai da gulen a can turkiya su 'yan majalisar dokokin din su hudu suka gana da kusoshin ma'aikatan shari'a da kuma na harkokin waje na na amurka din to sai dai kuma jami'an diplomasiyyar amurka da dama wanda suka ce kada a faɗi sunayensu suna bayyana shakku akan rawar da gulen din ya taka ko kuma wacce ake zargin su da takawa a cikin wani al'amari na yunkurin juyin mulki duk jin labaran duniya daga sashen hausa murya amurka ne a washington ministan ƙasar Iraq Haidar al-Abadi ya ba da umarnin a hana wasu manyan shugabannin majalisun dokokin ƙasar tashi tafiye-tafiye ko a cikin ƙasar ma saboda zargin cewa su maciya hanci da karɓar rashawa ne. ofishin firayim minista ne ya ce wannan matakin na wucin gadi ne da za a ci gaba da aiki da shi har zuwa lokacin da aka kammala gudanar da bincike a kan su 'yan majalisa ɗin. an dai ɗauki wannan matakin ne a sanadin kukan da ministan tsaron ƙasar iraki ɗin khalid al-obidi ya shigar jiya litinin inda yake cewa kakakin majalisar dokokin wannan ƙasa tasu salim aljaburi da wasu 'yan majalisa din sun nemi su yi mishi yankan baya saboda yaƙe ba su wasu manyan kwangiloli wanda suka nema na gwamnati dama ministan tsaron ya je gaban majalisar ne inda ya karba tambayoyinta akan zargin mundahana da aka ce tana gudana a cikin ma'aikatar tashi to akan haka ne shi ko firaministan iraki din ya bada umarnin ajiye a binciki wannan zargin wanda aka yi wa jama'an gabaki ɗayansu. su dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republicans na amurka donald trump yana ne yana ta kokarin ya tsamu kansa daga sabon rikicin da ya fada a ciki bayan da ya soki lamirin iyayen wani sojojin wato sojan amurka da aka kashe a yakin iraki inda yanzu hatta kungiyoyin tsofaffin soja na amurka din suke fitowa fili suna bayyana jin haushinsu da jin abin da ke fitowa daga bakin shi donald trump din wani babban kusurar majalisar dattawa amurka wanda shi kansa tsohon soja ne da aka ma taba kama shi aka ma a matsayin fursunan yaƙi lokacin yaƙin vietnam wato sanata john mccain ya ce sam bai yarda da kalaman da donald trump ya yi ba na cewa a hana musulmi kamar su captain humayun khan shigowa amurka ba shi kansa mccain ɗin dai bai tsira daga bakin trump ɗin ba wanda a can baya ya taba sukar lamirin mccain wadda an taɓa kama shi a lokacin wancan yaƙin na vietnam inda shi Trump yake cewa shi ya fi son sojan da ba taɓa kama su a yaƙi ba. To duk wannan cece kucin na yanzu ya biyo ne bayan da iyayen shi kyaftin kan ɗin wato mahaifinsa Kazir da kuma mahaifiyarsa Kazana suka bayyana a wajen babban taron tsaye da 'yar takara ta jam'iyyar Democrat ta shugaban kasa wato Hillary Clinton. inda shi Mr. kan din ya bayyana jin takaici da abin da ya kira renin da Trump yake yi wa musulmi. a ƙarshe hukumomin jihar texas da ke na amurka sun ce daga yanzu za su rinka barin mutane da ke da lasisin mallakar makamai kamar bindigogi cikar da yara ɗalibai da cewa za su iya ɗaukar bindigogin nasu har zuwa ajujuwansu na karatu masu goyon bayan wannan sabon tsarin da ya soma aiki daga jiya litinin sun ce zai taimaka wajen hana yawan hare-haren da akan kai akan makarantu yadda masu adawa da shirin ke cewa ba abin da zai haifar sai da jefa 'yan makaranta a cikin hatsari galibin 'yan majalisar dokokin jihar ta texas da kuma shi kansa wani jihar din greg abbott duk sun goyi bayan wannan sabon shirin da ya sa yanzu jihar tasu ta texas ta shiga cikin rukunin jihohi kalilan na amurka da ke da irin wannan doka da ke bayan mutane dama su rinka yawo da bindigoginsu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Rundunar sojan Najeriya ta ɗauke wasu cibiyoyin soji biyu daga tsakiyar Najeriya zuwa shiya arewa masu gabashin ƙasar inda a da 'yan Boko Haram suka yi fi kuma suka yi ɓanna. To ko menene dalilin yin haka? Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. Rundunar sojan Najeriya ta ɗauke makarantar horar da yaƙi da ta'addanci da ke Kwantagoro a jihar Neja zuwa Buniyadi a jihar Yobe, sai kuma makarantar injiniyoyin soja da aka ɗauke daga makurdi a jihar Benue zuwa biyu a jihar Borno. Na tambayi daraktan watsa labarai na hedkwatar sojojin Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ko menene hikimar hakan? Na farko yana cikin inda ake yaƙi da ta'addanci. To don haka aka wannan makaranta zuwa garin Buniyadi ba don ko Buniyadi nan sanan ne 'yan ta'adda na Boko Haram suke fitowa daga Sambisa su tafi wasu bangare. Sannan kuma ya hana su 'yan ta'adda samun damar da za su kulla wasu wurare daban-daban. Kamar yadda ake gudanar da horarwa a wurin. Duk wanda aka kai na ɗaya wannan wurin ya tabbatar cewa da gaske ake ba wasa ake ba. Na biyu wato akwai wani abin da ake kira a turanci a organization wanda za su saki jiki gane yadda yanayin inda za su yi aiki saboda yanayin ƙasa da kuma muhallin da ke duniya sannan kuma akwai makaranta ta kunna kimiyya wato Nigerian Army School of Military Engineering wadda aka tashe ta daga garin makurdi ya zuwa garin biyu kasan kwanakin ba an sami saɓani tsakanin al'umma ah, na garin makurdi musamman ma daga North Bank da waɗannan ɗalibai da ke wannan makaranta wanda har ya ja asarar dukiya da yawa to sai aka ga cewa lalle makarantun sun yawa a wuri ɗaya to ka gani dukkan waɗannan bulshin da aka ɗauka ta yi amfani kuma su kansu ɗaliban akwai abubuwan da za su fahimta a wajen masana tsaro irin su Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa suna balale da wannan mataki a dole ne dakarun mu su tsaya su duba su ga cewa yaya ne ne za a yi a ƙara ƙarfi saboda a samu a kurmushe waɗannan sauran mutane saboda haka wannan abu shi a wato burate yake so ya yi abu ne mai kyau kwarai da gaske kama abu ne wanda yake kake da shi kuma ka zo ka kara masa inganci a cikin wayannan abubuwa da ake yi kuma wannan yanki wuri ne yadda yake yan boko haram sun yi tatutu a wannan wurin amma yanzu saboda abubuwan da ake yi an karya musu karfi to kuma ana so a kare ke su manjo general yakubu usman mai ritaya na cewar akwai abin da dubawa na na farko shine akwai filin da za su iya training irin environment ka to kamar kaman in duwatsu suke so in hamada suke so in ruwa suke so in menene suke so akwai shi a nan wurin inda aka kai su din nan zai iya ba da sanadin a horar da ɗaliban da za a kai wajen abin da ake dubawa kenan to idan su hukumar soja sun duba sun ga akwai wuraren da ya kamata sami horo a ba laifi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Nigeria. A gaida Hassan Maina kaina. Gwamnatin Najeriya na shirin ɗaukan matakan inganta lamuran tsaro a tashoshin sauka da tashin jiragen sama na ƙasar. Wannan ya sa ministan hukumar jiragen sama Hadi Sirika da na cikin gida Abdulrahman Dambazau tattaunawa akan yadda za a horas da jami'an tsaron tashoshin jiragen. Ga rahoto daga Nasiru Adamu El Hikaya. Shin ko dai akwai wata barazana ce da suka hango ga amsar da Hadi Sirika ya bayar? To na farko a hange dama tilas ne don baka so a yi maka bazata ko tashi na kama ka. Sannan kuma akwai hukumar kafaffa dama wacce take da haƙƙin tsaron tashoshin jiragen saman sai dai tana da rauni kwaran gaske domin ba ta da A eh hurmi na ɗaukar makamai wanda za su iya yaƙi da waɗanda za su kawo barazanar eh, tsaro a tashoshin jiragen mu. kaga kuma ba za mu ce kawai wane taho zo amshi bindiga ka je ka kama aiki ba na farko sai an san shi wane nan wane ne shi menene osilin shi menene natsuwar shi tukuna da hankalin shi da kuma iya rikon wannan babban nauyi na rike makami ministan cikin gida laftana janar abdulrahman dambazo mai ritaya ya ce horon ba zai hada da tura jami'an soja ba za mu taimaka wajen horar da jami'an tsaro wanda suke aiki a nan airport to tunda muna da ma'aikatan muna da 'yan sanda kuma muna da 'yan civil defense dukansu kuma sun san wannan aiki kuma aiki ne da ya shafi farar hula shi sa ba a ce ko sojoji ne za su ba su wannan horo ba saboda haka a shirye muke mu taimaka mu tabbatar cewar mun hada wannan aiki tare da su a tabbatar cewar an yi abin da ya kamata in ka san tarihin abubuwan da ke faruwa musamman abin da ya faru kwanan nan a taki tun da abin da ya faru na wajen na amerika din har zuwa wanda ya faru a taki to saboda haka mu ma ya kamata ba washe ya ce in yi mun dan wanka ya kama wuta ka shafa wani ruwa to ba za mu jira ba sai wani abu ya faru dole mu dau matakai wannan cewar irin wayannan abubuwan da ke faruwa ba su faru ba A bara dai jami'an sun damƙe wani da aka yi zargin ɗan ta'adda ne a babban filin jirgin sama na Abuja da aka ba da labarin yana shirin kai harin ta'addanci ne. Tsagerar Neja Delta ma sun yi barazanar kai hare-hare kan cibiyoyin gwamnati a nan Abuja. Gabanin yanzu da gwamnati ke zantawa da su don samun maslaha. Wasu dai na dawa da bin hanyar lalama. suna na Jibrin Zakar Gidan Dalla daga karamar hukumar Auyo a Jigawa State. A zubar ta afefe gwamnatin Janar Buhari ta tabbatar da cewar yanzu ba za mu kara ɗaukar irin wannan haƙurin da za mu kwanta kawai kullum kullum mutum ya rinka nuna mana dan yatsa yana kallon mu mu bayi ne bayan mu ne muka rene shi kuɗin da yake takama ana tunowa daga bangaren su daga jikin mu shi a lokacin nan kwarkwata ne parasite ne a jikin mu ya sha jini ya tashi an ruwaito ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya ce ba kawar da daukar matakin soja ba matukar tsagera suka bijirewa tattaunawa Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda ƙungiyar malaman makaranta 'yan ragi ta buƙaci ministan makarantun firamare ya yi murabas daga mukaminsa saboda zargensa da rashin iya aiki, biyo bayan wani ƙudurin dokar da ta mayar da malaman ƙarƙashin kulawar ƙananan hukumomin ƙasar. Ga su Barma da ƙarin bayani. A yayin wata sanarwar da suka fitar ne malaman makaranta 'yan kwantaragi magoya bayan kungiyar Sinasab suka bayyana kin amincewa da matakin hukumomin ilimin boko na mayar da al'amuran malaman kwantaragi daga hannun gwamnati zuwa hannun da'irori wato komin-komin, kama daga cancantar samun aiki zuwa saka hannu akan kwantaragi da biyan albashi. Malamin Kaila Halidu shine babban sakataren kungiyar Sinasab ta 'yan kwantaragi. komin nu ne yau sun kasa biyan albashin ma'aikacin su balantana ake a dauki yan kwantaraji da kun san eh, su dubu oh, sattin da biyu da suke nan a hadin Niger yo wane komin ne yau yake iya biya yan kwantaraji bai yayiwa in an ce gwamnati zai ba su kuɗi gwamnati da ko yau funksiyonin da ya kamata ya biya ya ba komin in nan bai nan gaba da shi gwamnati da yau muna da wata biyu wani waje wata hudu ma da yan kwantaraji bus nan samu albashin su to yaya ne in an ce wannan an maida shi a komin mun ce wannan abu ne da ba za mu yarda da shi ba sun taka doka tunda baya daukan arete a mai da luwa eh, eh, statut general na fonction public a maida shi gehe ba za mu yarda ba kuma yau a ke wai an hudda mu yan kwantarage an maida su cikin komin tunda wannan bai ma kama hankali don shine mun kwaɗi cewa ya kamata shugaban kasa a gaugauce wannan minista ɗin nan tunda mun san da cewa takarda bai san shi ba bai san aikin shi ba a hudda shi sai dai ofishin ministan makarantun firamare ya bayyana cewa akwai rashin fahimtar wannan sabon mataki saboda haka batun shidar minista daga mukaminsa bai taso ba in ji malam ashana hima daraktan kula da ci gaban ma'aikata a ofishin ministan makarantun firamare lalle ka an ɗauki wannan kuduri ba daga hannun gwamnati su koma hannun abin meri ba dangance da dokoki wanda an ka ɗauka na decentralization da luwa da dekire da komi da komi an ce abin da ya shafi firamare. komin su za su yin sawa da ido abin da ake cewa da horashi transfer da kwa'i da resource wannan tahiyar ita ce cewa da mai an kai eh, bidje din abin da shahi kuɗi daga nan minister ta wajen haya komin za a tura kuɗin su zo saboda a ba malaman makaranta su ba gwamnati ya jaye a ba meri bace za ta biɗo kuɗi ta biya kamar wadda mutane suke hudu cikin media ba wannan bane malaman kwantaragi na kungiyar sinasib Eh, sun zargi wannan ma'aikata taku da rashin aiki har ma sun nuna bukatar eh, minista shida daga mukamansa. ito eh bon kasan kungiya ita ba a hana mutum shi faɗi ra'ayi shi bisa da komi da komi ai ba ka ce mutum bai aiki sai ka zo hujja minista ko wasu ma'aikata suke an naɗa su da matsayin ba sandika aka tambaya ka an naɗa su ba kenan ba an tambayi sandika ba in za a hudda su ko ta ce a tai ko ba sai sun sha haka na wannan mu gani muke almara ce abu ne wanda bai tada mu da hankali Ƙungiyar ta Sinasef ta bayyana cewa magoya bayanta za su ci gaba da ƙalubalantar wannan mataki har sai gwamnatin ta Nijar ta mayar da su a ƙarƙashin kulawarta. Zaman doya da manja tsakanin hukumomin ilimin boko da malaman kwantaragi ya ƙarfafa ne tun bayan da aka fara samun jinkirin biyan albashin malamai, lamarin da ya sa yanzu haka wasu 'yan kwantaragi bin gwamnati bashin albashi daga watanni biyu zuwa uku akasari a karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowan zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki. Ni na raba ta yin ba zan rashin Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A nan agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. To yau hilin naku yana kasar jamhuriyar Nijar tare da wani matashi mai basira Malam Abdu Mamman Kane, masanin kimiyyar na'urar kwamfuta ɗan asalin zandar wanda Allah ya bama ikon ƙirƙirar fasahar ban ruwa da wayar salula daga nesa. Sosai kuwa kun ji ni da kyau haka na ce, fasahar ban ruwa da wayar salula daga nesa. A tattaunawar da na yi da shi na fara ne da tambaya shi, ko me ya zaburar da shi har ya yi tunanin kirkirar irin wannan fasaha don taimaka ma manoma? Da fari dai na hoto daga shashi inda noma ne babban aikinsu. A takaice dai ni ɗan manomi, ɗan karkara ne. A bisa kan ina cikin wannan ra'ayi na ga wahaloli da yawa da wanda suke aiki eh, garake da gona wahalolin da suke sha. Ɗaya daga cikin wahala shine ban ruwa ban ruwa yana ba su aiki saboda suna ɗaukan fiye da eh, awa shida ko takwas suna yin ban ruwa kaɗai shi kuma a harkar garka da gona ban ruwa ba shi kaɗai ba ne aiki akwai zuwa saide-saide akwai tono akwai binne akwai duka sauran ayyuka amma ban ruwa ya cinye musu duka don bai ba su damar su samu unwanin eh, abin da suke yi kuma a yadda suke yin shi bisu iya nome ko su ba da ruwan eka bisa kan eka ekoki wanda zai ba su damar su yi arziki da nomansu don inda hannun hannunsu ne suke su iya yin wani babban eka banda wannan kuma he muka ga da wannan dabara duka ta da da ake ban ruwa ana ɓannata ruwa kwarai shi kuma ruwa a wannan zamani a afirka ya zama kamar zinariya ne yana yana neman ya kare mu ya mu karamci to duka wannan abubuwan ya sa muka ci su wannan dami ba za a samu musu bauta wasa'a musamman ma a wannan lokaci da muke ciki wanda na'urar hannu ta shiga hannun kowa kuma zahir rana gashi na afirka a niger farcak ga rana na har tana neman ta tamu yawa in ana so a cikin haka muka ce to dami ba ma samu ba mu haɗa wannan husa'o'i na zamani kamar salula da wannan albarka ta yanayi kamar rana da ruwa na ƙasa da hili da Nijar take da don a ba da dama a rinka sauƙaƙe ban ruwa don mutane su samu su shi su yi wani aiki daban na bisa kan harkar gona kuma su samu su bunƙasa hilinsu su bunƙasa albarkar gonarsu da garkarsu. A wace shekara ka ƙirƙiro wannan fasaha ta ban ruwa daga nesa da wayar salula? To, wannan fasaha dai ta taso tun dubu biyu da goma sha ɗaya. Me kamun wannan lokacin na ma ina ta eh, bincike ina ta duba ya za a yi ta ya za ta yi ta karfafa sai a dubu biyu da goma sha ɗaya inda aka yi wani taro babba na manyan-manyan kamfanoni wanda suke eh, taruwa a afirka ta kudu a cape town wanda suke ake gasar a gwada hazaƙa bisa kan eh, husa'o'i na zamani da bisa kan ayyukan karkara to a wannan ne na kai wannan wasa na ce in jaraba in gani wai wannan ta yi unwani masara suka ce a nan da nan da suka gane ta suka ɗauke ta suka ba ta lambar girma suka ba ta eh, lambar hwari aka ce wannan ta yi unwani da yawa in aka karfafa ta aka yi da sata. Malam Abdu ko kaka manoman kasar jamhuriyar Nijar suka amshi wannan fasaha da ka kirkiro ina so kuma in ji ma yaya gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar ta karbi wannan wasa amma da farko su manoma suka karbi wannan fasaha da ka kirkiro to madalla alhamdulillahi manoman Nijar da suka samu wani husa'a sun ga a wadda za ta sa su su ci gaba kwarai sun ga a wadda za ta gyara rayuwarsu sun ga a wadda za ta bunƙasa musu eh, albarkacin gonarsu da garkarsu kuma sun karɓe ta da hannu biyu suna duk inda Allah ya ba su damar su sata in suka sata suna godiya sun dace da abin da aka yi babban matsalar ta kuɗinta saboda abinda kuka sani ne na zamani komi na zamani daga fari yana da tsada za ana amfani da eh, kayan zahir rana sai an zuba kuɗi eh, mararan a zo a kafa wannan abin wannan ne kaɗai yake rage musu himma amma duk da wannan in kun ga yadda suka kawo suka rubuta sunan sili sili da in an samu wata dabara wadda za a ba su tallahi ko a ingiza musu su same ta suna nan zamna suna jira amma da yawa sun ɗauke ta kuma ƙungiyoyi na ba da tallafi na taimaka suna nan suna kama dan a basu eh, dan a taimaka ma talakawa da basu iya sayan ta su amma duk wanda muka kafa muka aza mushi wannan yana jin daɗi yana ƙara umfanin gonar shi ta bangaren hukumomin ƙasar jamhuriyar Nijar gwamnatin Nijar yaya ta karɓi wannan namijin ƙoƙari da kai to wallahi sai dai mu ce alhamdulillahi alhamdulillahi amma eh, gwamnatin Nijar ya kama an karɓe mu gurin mai girma Firayim Ministan eh, ya mu godiya. Amma muna buƙatar ya yi haka nan abin da aka yi tun da har yanzu dai gwamnatin Nijar bai kama ta ba kamar yadda kasashen waje suka kama musamman ma in kun nura kun kun ce kun karanta sarkin Maroko da hannun shi da hannun muka zo muka zamana ya ba mu lambar girma ya ce wannan ɗaya ne a cikin duniya hazaka wannan ɗaya ce a cikin duniya ya ba ta lambar girma a faɗin duniya duka suka karɓe ta shi ne wanda aka ba mu Grand Prix Mondial Hassan II barawar haka a Kore du Sud. Masu saurare Iyakacin shirin namu kenan a yau idan Allah ya kai mu rana ya taya Malam Abdu Mamman Kane zai ci gaba da bayani. Yanzu a madadin shi da mai haɗa mana sauti June Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya. A gaida Halima Jimrau, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Sakonmu na farko daga Adam A. Adam Gashuwa ya ce gaskiya mu dai talakawan jihar Yobe mun toro mota kawai ta taho tana bulle mu da kura. Shakka babu gwamnatin Alhaji Ibrahim Gaidam ta yi mana alƙawura da dama mu matasan jihar Yobe daga ƙarshe bayan ta ci moriyar ganga kawai sai ta zo tana ci mana dunduniya. Don haka ya kamata ya sani Allah zai saka mana domin Allah ba a zalumin bawansa ba ne. sako na gaba daga bafa haruna bajoga da alhaji abubakar jibrin dan gusau suka ce assalamu alaikum voa hausa muna kira ga shugabannin afirka cewa su haɗa kansu domin sama wa su hanyoyin samun sauƙin rayuwa da ci gaba mai ɗorewa su daina cewa komai sai ƙasashen turawa sun yi musu domin mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo wannan sako na cewa tabbas mun yi farin ciki da kama dan najeriya nan da ke damfara al'umma da fatar za a hukunta shi daidai da laifinsa domin ya zama izina ga 'yan baya masu irin halinsa daga naziru abubakar sabo gusau zargin yiwuwar tafka magudi a zaben amurka da ke tafe da ɗan takarar shugabancin ƙasar na jam'iyyar republican donald trump ya yi wani abun dariya ne domin ga alamu dan takarar ya karaya ne tun kamin a gudanar da zaben da fatan allah bai wa uwar gida hillary clinton nasara daga mahmud salu ƙaura na moda jihar zamfara sako na gaba na cewa mu dai matan kasashen afirka muna goyon bayan yi wa mata aure da wuri domin kada su lalace daga umi matan mai kayar miya auji kwatas gombe sako na ƙarshe na cewa kamun da hukumar efcc ta yi ma wani babban dan damfara da aka jima ana farautarsa ya yi daidai ina fata allah ya ƙara agaza wa efcc kan dakile masu damfaran dukiyar al'umma a najeriya daga ummi garba na kwalo da usaina umar forever gashuwa to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice to maryam wata hukumar bincike a najeriya ta ce ta gano lalle sojojin najeriya sun kashe 'yan shiya su 348 saboda haka tana son a nemo inda suka yi wannan kisa din a gurfanar da su a gaban shari'a a hukunta su hukumar binciken ce ta faɗa a rahoton da aka wallafa shi jiya cewa sojojin najeriya din sun kashe wannan mutane ne a lokacin da suka kai samamin kwanaki uku a kan birnin zazzau a cikin watan disamba shekarar da ta gabata dai wannan al'amari ya faru a can zariya din lokacin da sojojin suka auka hedikwatar madugun yan shiya din shekar ibrahim zaki kuma inda aka kashe soja daya kuma shi kansa shi malamin aka ji mashi rauni ita rundunar sojan ta najeriya dai ta ba da hujjar cewa ta kai wannan hari ne saboda su yan shiya din sun nemi su kashe babban kwamandan sojan kasar. wata tawaga ta 'yan majalisar dokokin kasar turkiya tana nan birnin washington dc tana ta matsawa na amurka lambar sai su bari a mai da wani shehin malami na turkiya can kasar tashi ta asali saboda a tumce shi da laifin kitsa makircin yunkurin jiwon mulkin nan da ya ci tura da aka so a yi kwanakin baya daya daga cikin 'yan majalisar dokokin na turkiya kamil aidin ya ce suna fata ganin amurka kan ta ɗauki matakai akan shi wannan shehin malamin mai suna fetullah gulen ta hanyar sa a kama shi ko kuma a haramta mishi hidimominsa ne da kullum ha kuma mun kawo muku rahoton da ke cewa prime minister iraki haidar al yanzu ya bada umarnin a hana wasu 'yan majalisar dokokin kasar tafiye-tafiye a cikin kasa saboda zargin cewa su maciya hanci da karbar rashawa ne ofishin prime minister ɗin ya ce wannan matakin na wucin gadi ne da za a ci gaba da aiki da shi har zuwa lokacin da aka kammala gudanar da bincike akan su 'yan majalisar dokoki din an dai ɗauki matakin ne a sanadin kukan da ministan tsaro na kasar wato khalid al ubaidi ya yi na cewa wasu 'yan majalisa da suka har da shi kakakin majalisar dokokin sun nemi ya ba su kusman yankon na gwamnati bai bayar ba to haka ya sa firaministan iraki din ya ce a bincike su su duka Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ya kuke kallon yadda 'yan sanda ke shiga cikin harkokin siyasa. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Sidrak. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe.